waɗannan kamar 'yan sandan ciki na na afirka ta kudu sun yi wannan hoɓɓasa gaskiya amma ni abin da kawai za mu cewa allah sai godiya kan cewar makaman nan ba su shigo ba dan saboda ka san yanzu lokacin zaɓuɓɓuka sun taho kuma duk lokacin da aka ce zaɓuɓɓuka sun taho a najeriya abu ne ake yin sa na a mutu ko a rai to wannan ma bata canza zani ba a mutu ne ko a rai haka aka mai da harkar zaɓe a cikin najeriya musamman aka ce maka zaɓen shugaban ƙasa Allah dai sawa idan ana wasa ne da rayukan al'umma a ƙarshen ƙarshe mutane ne za a yi ta kashe su waɗanda ba su ci ba ba su sha ba kuma yanzu ga shi ma ana fama da rashin tsaron ko'ina. ina. Ya yake kallon waɗannan labaran? Ni abin da yake ɓata min rai shine ya kamata a ce ambasadan mu na, na, na, Afirka ta kudu ya yi wani hoɓɓasa na farko dai a je a tabbatar da cewar ba gwamnatin najeriya ba ce ta nemi waɗannan abubuwa kuma a yi alwa wadarai a kuma daɗa wa da duniya cewar ita kanta najeriya tana ƙoƙari ta kakare. haraban najeriya da kuma cikin da cikin ƙasar tamu in kai shiru duk lokacin da wannan abubuwa suka faru a duk lokacin da kai shiru ka yadda shiru yadda ce ba wani tantama akan wannan to bai kamata a ce abubuwan nan suna faruwa gwamnati tana tsuke bakin ta tana yin shiru ba kuma akwai waɗanda aka samu a kwanakin baya sai magana akan cewar mutane su fito su kare kansu gwamnati ba za ta iya kare su ba to ka gane mutum ya irin wannan furuci kamar tiwa dan juma ya wannan furuci wannan furuci wato wato kamar treason ne wannan a dokar ƙasar mu treason ne hukuncin kisa ne akan wanda ya fito ya irin wannan magana to amma ba a yi masa komai ba ba a ce masa komai ba da ma aka kokarin a tare shi a airport shugaban ƙasa da kansa ya ce a sake shi to irin wannan abubuwa su suke da dagula harkokin tsaro kowa yana ganin cewar zai abin da ya ga dama ya tabka ta'asa ya sace dukiyar ƙasa a ɗauke kai to wannan shi ne yake daɗa wa ƙasar mu lissafi. An sha kama irin waɗannan makamai amma bayan mu 'yan jaridu mun faɗa wa duniya ba ka sake jin komi. A'a to ai shi ne yanzu zancen da nake yi in ma kwastam sun kama sai ai mana wasan kwaikwayo a nuna irin wannan wanda sauran jami'an tsaron suke nunawa. kaga kama a ce an kama kidnappers an kama su da bindigogi shi kenan sai a yi wasan kwaikwayo da su a jarida da talabijin gobe sai ka sake ganin mutanen da aka kama ga su nan akan titi suna yawon su to haka ma wannan duk haka abubuwan da suke faruwa yanzu kenan a cikin kasar mu gaskiya abin ba daɗi abun abun kunya ne kuma amma ya kamata mu tashi mu ce ba mu yadda ba dan me dan ana kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kidnapping ɗin nan yayyawa kashe-kashen nan yayyawa to an rasa yadda za a yi saboda mai saboda mutane suna tafkata asa shugabanni an sa shugabannin sojoji da na 'yan sanda waɗanda suke bara gurbi an kyale su suna tafkata su ana kashe mutane abu ba daɗi amma kuma ba a cewa komai kuma ba a yin koma komai kuma ba a iya sallama kowa. Wani mataki ke ne ya dace a ɗauka? Eh magani guda ɗaya ne wanda ka san farawo ne bara gurbi ne kuma aikinsa baya tafiya daidai a ƙarƙashin shugabancinsa ana ta karkashe mutane kai fatali da shi ka bincike shi in na ƙullewa ne ka kulle shi. Ajiya na Jahatu Muhammad muna godiya da samun wani tattaunawa.